Mai sauraro Assalamu alaikum mu da wannan lokaci barkan mu kuma da sake kasancewa cikin wannan shiri na daurin boye shiri ne da muka ce muka tsuguna mu yi kwance kwance na abubuwan da aka yi sabuye a domin an karar da al'ummar Najeriya suna Muzammil Ibrahim ya kasai da zan jara gamar wannan shiri kuma alhamdulillah a cikin wannan shiri muna tare da Honorable Amanullahi Aman Muhammad Honorable mune maka barka da zuwa cikin wannan shiri na daurin boye. To masu sauraro Assalamu alaikum. Sai kuma lauyan nan mai zaman kansa barista Umar Usman Danbaito barista mune ma barka da zuwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh barakatu. Sai kuma Comrade Bello Basi Fage matashin nan a ɗan gwagwarmaya mai bibiyar al'amuran da suka shafi ƙasa kuma ɗan kishin ƙasa Comrade mu ma barka da zuwa. salamu alaikum masu sauraro mu da wannan lokaci. To masha Allah mai sauraro kafin mu shiga cikin shirin kai tsaye muna amfani da wannan dama domin nuna alhinin mu tare kuma da mika ta'aziyya a madadin shi wannan shiri da ma kuma dukkanin masu mu ga yan uwa da iyalai da iyaye na ɗaya daga cikin yan gwagwarmaya a nan jihar Kano wato Comrade IG Garba Maryam wanda Allah ya masa rasuwa a a shekaran jiya kwamar aji garba maryam ɗan kishin ƙasa ne mai bibi al'amuran ƙasa wanda kuma yana ɗaya daga cikin wanda ya gabatar da shirin ɗaurin ɓoye ko kuma in ce mun shi a matsayin wato wanda suke ba da gudunmawa ɗaurin ɓoye ya ba da gudunmawa ƙwarai da gaske hakika mutuwar sarashi ce ga al'ummar jihar kano domin mutum ne wanda yake ba da gudunmawa musamman wajen ganin an wayar da kan gwamnati domin talaka ya samu mafita kuma wani abu da ba da yawa mutane ba sani ba akan aiji maryam ka san ba babbar cutar da take samun yan gwagwarmaya irin cutar cuta guda biyu neman suna da kuma kwaɗayi kaso tara na 'yan gwagwarmaya suna fama da wannan cutar to aiji maryam a iya abin da na sani wallahi muzammil bai damu da neman suna ba bai damu da neman abun duniya ba wannan sai ya sa nake mai kallon a cikin 'yan gwagwarmayan dan gwagwarmaya ne shi na gaske wanda yake yi domin ci gaban al'umma dan mm. al'umma ba wai dan a san shi ba ko kuma dan ya samu abun duniya wannan abun gaskiya ba karamin abu bane muna fatan aikinsa na gari ya bi shi mm, to Allah ya ji kansa kuma nima daga bangare na duk sanda muka da shi kullun ce min yake ya kasa ya daurin boye kullun abin da yake zuciyarsa kenan kuma duk sanda muke da bukata wani abu ya mana shari da nai masa tambaya kawai zai turo min ta WhatsApp in voice note muna addu'ar Allah ya ji kan kamar IG Garba Maryam Allah ya yafe masa Allah kuma ya bawa ƴan uwansa hakurin generation sa da ma dukkaninmu baki al'ummar jihar Kano baki daya honorable ina ga batu na gaba da ya kamata mu kara magana akan sa a gurguje shine batun addu'a da wannan kasa take bukata Najeriya tana tsananin bukatar addu'a mun fara tattauna wannan kafin mu fara shirin daurin boye ban san me za ka dan ƙara jan hankalin masu mu ba gurguje eh, shi Allah maji roƙo ne muzammil saboda haka ya kamata mu dage babu dare babu rana mai ta'addu'o'i malamai na yi islamiyoyi na yi ƴaƴanmu na yi mata kowa na yi because ƙasar nan ta shiga la haula wala qutu Allah ne kawai zai cece ta addu'a da muke wa Allah subhanahu ta'ala ne kawai zai cece ta yanzu da nake faɗa maka kwanan shinkafa lokal na gida naira dubu biyu ne da ɗari biyar ba na waje ba ka gane ba 'yar kamfani ba 'yar kura misali 2,500 to kaga ƙasa ta shiga la haula wala quwwata illa billah masara ta tafi kusan naira dubu biyu kwano ɗaya na masara shi ita ma haka duk abubuwan suke duk abin da kake zato yau wanda za a ci a kai baki ya kusan fin karfin dan Najeriya kamar yadda yanzu ake ta fama da kwana da yunwa Allah ubangiji ya kawo mana wannan sauki ya yi mana wannan musibu barista ma na ga kamar ka ce akwai takarda da wani ya kawo maka dangane da kira da rika yin addu'a a wannan gaba mm, wato wani mai sauraron mu ne ya kirawo na a waya mai suna Isa Ibrahim Tukur Tukuntawa yake cewa mu kira ga masu sauraro cewa wannan halin da ake ciki a najeriya ya kai la haula wala a sa abin nan a addu'a to kuma kamar inda addinin Allah ya koyar da mu ba abin da yake juyar da masifa da bala'i sai addu'a to saboda haka al'umma kira ne a gare mu baki ɗaya mm. a siddaja a masallatanmu a makarantunmu a islamiyoyinmu da dukkan wani majalisi na alkhairi da duk saukacin da mutum ya yi wani aikin alkhairi a sa najeriya addu'a allah ya kawo mana sauki allah ya kawo mana fita daga cikin wannan musibar da kunci duk wanda yake matsala ga najeriya allah yi sa. kuma ka san wani abu mm. shi particularly abin da ya shafi ishu din addu'a ita ce masifar da aka kaddaro ta la mahalata ita addu'a tana canja ta to saboda haka mutum kufa ga addu'a to a gurguje muna godiya kamar ina gare duk cikin bayanan da suka ko zaka ci wani a gurguje <laughs> musamman kuma wannan yanki namu na arewa dole fa abin masifar ta fi shafan mu in ka kalli tsarin da suke tafiya kusan muna cikin ruwa sosai da sosai hasbi Allahu dai wa ni'mal wakil la hawla wala quwwata illa billah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ita za mu yi wannan shine to Allah ya kyauta ina ga honorable Baran fara da kai kai tsaye ah, dangane da batutuwan da zamu tattauna a cikin wannan shiri na yau ah, zamu fara da batu na babban bankin kasa mm. ah, Central Bank of Nigeria CBN mm. wanda suka gano wata badakala da aka ce tsohon gwamnan bankin Gordon Emefiele mm. yana da asusu na banki har guda 593 mm. da ake zargin ya saka wasu kuɗaɗe wanda aka ɗiba a bankin ƙasa CBN. Wannan labari ya tayarwa da mutane hankali a ce shugaban da aka damƙa masa amana kuɗin Najeriya mm. shi akan kansa yana da asusu ɗaiɗaiɗaiɗai har guda 593. Wannan me yake haska kuma ban san da ka kalli labarin me ka fito da shi a ciki. To Muzammil misali duk abin da ka sani ni dai ba wani abin da yanzu yake bani shoka ko yake bani mamaki hmm. ko ke girgiza ni duk abin da kake zato za a yi ya wuce duk yadda kake zato mm. lalacewar kasar ta wuce duk yadda baka zato watin rashin kishi ka gane rashin san kasa rashin tsoron Allah duk ya riga ya tabbata ga duk wanda ka bashi madafin iko a kasar nan abin da kawai yake gaban mahukunta ka gane shine wannan irin kazamar ta'addanci ka gane wanda ake wa tattalin arzikin kasar nan kuma abin da yi. ka gane ko tsakaninmu da MFLA tsakaninmu da shugaba Muhammadu Buhari wanda ya daure mishi gindi ko ba gane ba ye wannan abu ya ci amana kasa sai dai ubangiji subhanahu wataala ya mana sakayya tsakaninmu da su kamar kullun yadda nake faɗa maka Mozambique kullun ina faɗa maka wuri uku su suke rugurguza tattalin arzikin kasar nan su ne suke yi ajiya su suke a yau mm. kuma su za su yi a gobe ita ce Central Bank da Commercial Bank ka sha faɗa ashirin nan shine nake faɗa baka nan mahabbar eh, samar shi kuma ina faɗa maka mm. shi wanda ya fitar da report din nan mm. shi Jim Obazi ah. ya implicating commercial banks wurin goma sha hudu a wannan fadakalan. Mm. Sannan na biyu su ina faɗa maka kullum NNPC da oil marketers ɗin nan. Sannan na uku ina faɗa maka MDS wato Ministry Department Agencies su ma suna cikin wancan fadakalan sil ta CBN. Duk waɗannan guda uku sun yi abin nan watan sun cure ka gani duk abin da ake suna cikin MDS su ne ma'aikatu na gwamnati. Eh, Ministries Department Agencies. Mm. To wannan wanda shugaban kasa ya bashi mai bincike na musamman. Mm. Ka gane shine former chairman na Financial Reporting Council shi Jam Obazi. Duk yadda aka yi ba yadda abu ba dan aiko compromising ɗinsa watin ya ba da yar gida yawa ya ba da kai mm. bori ya hau mm. to ina faɗa maka ya binciko kusan abu uku a yanzu mm. gagarumai wanda ya fito da su wanda ina faɗa maka in shi wannan zai ta maza shi shugaban kasa mm. kuma ya tsaya tsayin daka mm. kuma idan kuma kuma nake faɗa maka a kullun yau ilalla mm. ba dalilin da kasar nan za ta ci gaba da ciwo wannan bashi na babu gaira babu dalili wanda ina faɗa maka shi ya tsiyatar da mu ya samu a halin da muke ciki na yunwa da fatara yanzu yanzu misali abin da ya fara ganowa MFL e shi kadai ya bude accounts 599 duk kuma accounts na kasashen waje suke ka gane ko account guda ɗaya eh, akwai a London akwai a America ka gane akwai a China sannan account guda ɗaya ya saka kuɗi kuɗi kusan dala biliyan ɗaya. Ƙasar da yanzu ake neman dala ana cewa babu dalar nan. To kaga a yanzu waɗancan duk kuɗaɗen mu suna makara a wancan accounts ɗin. Shi yasa da aka zo JP Morgan wani hmm. banki ne na America sai suka ce foreign reserve ɗin mu baki ɗaya duk abin da MFL yake ƙarya yake da yake cewa muna da biliyan 34 biliyan 36 da ƙarya ne abin da muke da shi kwata-kwata a foreign reserve ɗin mu a lokacin bai fi dala biliyan uku da rabi ba. America cewa akwai dala biliyan biliyan kaza. So kaga duk waɗannan kuɗaɗe ga inda ya kwashe su ya kai su ya jijjibge su to kaga tun da wannan dan kishin kasa ko ba gane ba ya gano wannan to kamata ya duk kuɗaɗen nan ka gane a fito da su kowane account ya saka kaza ya saka kaza ya saka kaza kuma ba shi kaɗai bane baki ɗaya da makarrabansa wato deputy governor sinsa da directocin su mm. da wanda aka sallama da wanda suke active suna nan a ciki ya kamata na faɗa maka baki ɗaya a tattaro su ko ba gane ba a yi musu abin da ake cewa kotu special court mm. ka gane da duk makarraban gwamnati a yi musu special court wanda suka yi a zuwa yanzu wannan bangare kenan guda ɗaya ta mm. asar na faɗa maka da yawa tattalin arzikin ƙasa kasar nan ka gane asa ta biyu ka gane wanda ita ce ma tafi cutar da kasar nan shine devaluation na naira karya darajar suka dinga yi ko ba gane ba because abin da yake karya ta irin waɗannan mahaukatan kuɗi da suka ɗiba yanzu abin da a wannan bashi da suka ci West Amins abin da gwamnatin Muhammadu Buhari ta ciwo bashi na West Amins mene West Amins wani bashi ne da Central Bank take ba gwamnati mm. wanda baki ɗaya bashin ya kamata ka gane a cikin shekara ɗaya kamata gwamnati ta biya shi wai bankin Najeriya sai ba gwamnatin Najeriya bashi yawa amma West Amins sunan mm. bashi sashin loans kenan mm. amma shi ma sai abu ya kai makura ake yi ake yin sa ka mm. gane sai abu ya kai makura kuma zaka biya within 12 months uh, shekara daya yawa zaka dawo da da kudin mm. amma abin da suka dinga ba sai da suka debi trillion 27 trillion 27 yes eh trillion 27 yanzu da aka zo aka juye ban ƙwarya ta Mozambique ka gane akai abin da ake reconciliation tsakanin ita Central Bank ba da kuma Ministry of Finance ka san kawai abin da aka iya ganiya wanda aka karba lakadan shi trillion hudu da wani abu a cikin wajen 27 trillion ashirin da biyu mm. trillion biyu. Mm. is an kasa accounting for them ma'ana an kasa bin diddigin su a ga waye ci eh an raba tsakanin shi emefele da makarabansa da mutanen gwamnatin muhammadu buhari aka aka zauna aka yi wannan a watan daɗin trillion Eh. an rasa inda take trillion biyu. sannan na faɗa maka ka zo kusan kasafin najeriya ma gaba ɗaya kwarai da gaske ka convert ɗinta ka gane ana mm. maka tens and tens and tens of billions of dollars in kamar da ita into naira a at exchange rate na lokacin nasu da suka fara ɗiba kuɗin a dala tana ɗari uku a dala tana ɗari hudu hmm. a dala tana ɗari hudu da hamsin haka suka wawashe waɗannan dukiyar ta gani suka yashe ƙasar ina faɗa hmm. maka hmm. sannan sai ka zo akwai intervention da suka yi na covid wanda ya gano abin da suka ɗiba 1.7 trillion a kuɗin tallafi na lokacin cutar corona to ina faɗa maka ita ma kwata-kwata ka gane kwata-kwata an kasa gane ina kuɗaɗen suke su suka ɗiba kuɗin shi a mefele su ma nan suka raba ka gane a ministries da aka turawa ana neman biliyan biliyan 300 biliyan 300 biliyan 300 suka zo suka ce sun yi albashi a lokacin sun fito da alƙalman ƙarya akwai albashi da aka biya ma'aikatan gwamnati tarayya biliyan 700 ka gane da waɗansu kamfanonuwa fa da aka dinga tura kuɗi da individuals hmm, mutane ɗaya ku ɗaiɗaiku ku ba maganar ake wai miliyan 500 ba muzammil magana ake ta billions and billions of naira duk waɗannan kuɗaɗe muzammil su suka dinga fitowa kasuwar bayan fage ko kuma abin da kake cewa ah, mai kwamar da kake cewa parallel market hmm. bakar kasuwa eh. ita ce ta dinga putin pressure akan kan naira saboda ga naira ta totili tana neman dala su wawashe kuɗin su kai waje wannan abin da ya cuci kasar nan ke dan ya durƙusa da ƙasar nan saboda haka shi mm. mai girma shugaban ƙasa bai kamata ya bar wannan ba saboda a wannan karni na 21 babu kasar da aka yi mata waka cika tashi ina faɗa maka a shekara takwas irin gwamnatin ƙasar nan aka yashe ta kuma na faɗa maka in ka duba a yau da nake maka zancen nan mm. yau bashin mu naira tiriliyan tiriliyan 88 ake bin mu amma ga waɗansu tsiraru wanda kullum nake faɗa maka in ka tankaɗe su ka rere su baki ɗaya ka ka gane a mu mm. mutum miliyan ɗari biyu mm. mun bauta mutum a basu ba mutum ɗari biyu ba a yanzu a bala'in da muke ciki kuɗin da yana hannunsu yana hannunsu barista baran je ga kwamar Allah ba su fage ka ji wannan bincike da aka bankaɗo daga bankin najeriya uh, mfla da ake ta wannan zargi ga bankaɗar da shi honorable amara Allah ya sake faɗa asusu asusu account account ya je rika buɗewa ɗari biyar da casa'in da uku ana saka kuɗi a ciki wannan aka bankaɗo dama an ce ana zargin sanuna amma gashi tana ta tabbata wato muzammil badakalar da ake zargin mfla masu sauraro sun sha jinta a wannan teburin mun daɗe muna kwarmato kan cewa ya kamata a yi wani abu a kai tun zamanin tsohon shugaba muhammadu buhari abubuwa ne suka rinka faruwa wanda manazarta da dama daman suna zargin cewa kusan da gangan tsohon shugaban ƙasa ya ɗauko shi don ya waɗannan abubuwan ba wai a ɗauko Emefela ba ne don gyaran najeriya kusan duk irin wannan badakalar aka ɗauko shi a yayi dama mazargi ya yi yawa akan irin wannan abin madogarar wannan zargin kwa ne? mutumin nan fa tun kafin zuwansa mulki shi shugaban da ya ɗaure mai gindi ya ci karansa babu babbaka shi karan kansa ya zarge shi ya zarge shi da rashin iya aiki da rashin bin ka'idar aiki amma abun ban mamaki ya kamata eh, eh, ya kamata 'yan Najeriya mm. da 'yan jaridu su je su samu tsohon shugaba Muhammadu Buhari su tambaye shi shin da wani dalili ya kawo emefele kuma ya sabunta appointment din shi da gaggawa da aka dawo shekara ta 2019 'yan jarida ya kamata su rinka mai irin wannan tambayar lokaci ya wuce da za a zo a jefa mu cikin mummunan rami kuma mutum ya je ya zauna kawai ana mai tambaya wai irin wacce ba ita kamata a tambaye shi ba a tambaye shi me su da emefele me isa ya daure wa emefele gindi yana mai gwabano mai gwabano duk da halin haka ba har ya rika ce haka yake cewa ya yarda da aikinsa kenan kake sa ai kai tsaye ya aminta da aikinsa duk zargin da aka yi wa emefele a zamanin shugaba Muhammadu Buhari babu abin da ake akai kuma an fara zargin emefele ne tun kafin zuwan Buhari a shekara ta 2015 a tunaninmu a tsari irin na shugaba Muhammadu Buhari daga zuwansa ya cire emefele ya kafa kwamitin bincike a bincike shi tunda mutumin nan an yi zargin ya fitta 2.5 biliyan US dollars a ordinary white sheet paper Mozambique mm. amma a haka ka ɗauko eh mm. ka gani a haka ka ɗauko duk kusan sace-sacen da ake zargin an yi lokacin janatan ana zargin da sa hannun Emefiele ake sannan kuma mutumin nan daga zuwan ka ka ɗauko shi ka kawo shi cikin gwamnati in ba so kake ya maimaita irin waccan mummunar ɗabi'ar a cikin gwamnatin ka dan haka ka kashi ba me isa zaka kawo shi yan jarida ya kamata su je su same shi su mai wannan tambayar shi isa zargi ya yawa duk abin da Emefiele ya yi da gangan ake zargin Buhari ya kawo shi danye wannan aikin muzamil Wato abubuwa ne na rashin jin daɗi da jarida Punch ta rawaito an yi muzamil Mutumin nan shi shi kaɗai fa ana magana a asusu guda ɗaya an samu pound na Ingila muzamil Pound miliyan ɗari biyar da arba'in da uku shi shi kaɗai. Asusu da asusu da cikin wayancin asusan. Eh pound na Ingila. Shi yasa lokacin da gudaji ke magana waɗansu mutane da ba san arzikin da Najeriya ta tara ba abubuwan mutumin nan fa ana zargin ya fi Najeriya arziki sannan muzammil akwai abubuwan yes akwai abubuwan da da yawa ba shi kadai ake zargi ba har tsohon PA jikan Buhari Sabi'u Tunde an zarge shi da cewa da yawa daga cikin approve daidai naira da design da aka yi ba canja yes fasalin kuɗi Tunde shi ya fara ba da approval in ji jarida Punch shi ya fara ba wa Emefela approval umarni September mm. a watan September na shekara ta 2022 Buhari ma bai san da magana ba sai watan shida ga watan Oktoba na shekara ta 2022. Eh, to ma PN shugaban kasa zai iya bada umarni? Ai abin da ya kamata a tambaya kenan. Ka gane jarida Punch haka ta tauto Sannan Muzammil ana maganar ga waɗansu daga cikin abubuwan zarge-zargen ba iya kashi da shi karan kansa da Sabiu Tunde din sannan kuma da waɗansu darakta darakta manya-manyan darakta na CBN Muzammil. sannan lokacin da aka ba da ma a je a yi naira approval board members waɗanda su ne ya kamata su zauna su duba abu na cbn din ba su ma san an yi ba mm. to ni shawarar da zan ba tinubu mm. ya ji tsoron allah mm. ya kalli halin da najeriya take ciki da 'yan najeriya ya ɗaga wa al'ummar najeriya ƙafa. Mm. tun farkon zuwan shi mulki na faɗa cewa mm. zaɓi biyu ya rage masa imamu zamil imma ya bibiyi arzikin najeriya ya bibi dukiyar najeriya da ake zargin an yi wasan kura tsakanin yan uwa da abokanan arziki da dangi a zamanin shugaba Buhari ko kuma ya dira kan 'yan Najeriya a yi wa 'yan Najeriya masu gida sai sun fito da kuɗi ko suna so ko ba sa so irin abin da muke zargin an yi kenan akan ƙarin farashin man fetur aka tara muggan kuɗi a jikinmu ga inda kuɗin da ake zargin an sace gwamnatin kuɗin na ƙasa hmm. gwamnatin Buhari ba a taɓa gwamnatin da ta tara kuɗi a Najeriya irin gwamnatin ba a karya darajar naira kawai mil ba ƙananan kuɗi suka samu ba a ƙarin farashin man fetur ba ƙananan kuɗi suka samu ba amma tsaggada na abin da ya shafa haraji haraji haraji ba ƙananan kuɗi aka samu ba duk abin da kasan ɗan Najeriya zai yi ko naira ashirin zaka kashe inda zaka kashe ta gwamnatin Buhari ta fito da tsarin da za ta tatsi wani abu a cikin naira ashirin nan sun tara kuɗi shi sa zaka ji custom a lokacin tana alfaharin ta ajje muggan kuɗaɗe illar rabenu ta tara muggan kudade bankuna bankuna wannan caji caji an tara kudi ta ko ina kuma ba wani aikin arziki aka yi a Najeriya ba sannan an je an ciwo bashi shi shi kadai ya ciwo bashi na wajen naira tiriliyan 67 banda tiriliyan goma da ya gada lokacin Jonathan ina wa'annan kudaden suke ina wa'annan kudaden suke me akai me akai babu abin da akai an bar mutane a cikin musifa an bar mutane a cikin bala'i shi shi kadai Najeriya ta fi karfin kowa Muzamil. Hmm. Duk ƙasa da ta san ciwon kanta ana ɗaga darajarta darajarta ta fi ƙarfin wani mutum ɗaya saboda haka abin da tinubu ya kamata ya yi wa 'yan najeriya adalci shine a yi wa cbn bincike na fiɗa sarkin fawa mm. duk kabinet ɗin shugaba Muhammadu Buhari mm. da ake zargi abubuwa da abubuwa kunya a tarihin Najeriya duk da zamu zo maganar ban taɓa jin ƙasa da aka ɗauko wai jirgi na bogi aka kawo da aka mai fenti duk sanda na kalli wannan bidiyon zan ce wai akwai inda aka haɗa mutane marasa daraja da irin Najeriya to saboda haka magana Emefiele ishu na CBN a zamanin Buhari ya hmm. wuce ya wuce Emefiele akwai zargi na badakala iri iri Muzambil hmm. magana ce ta a zauna a yi wa abin nan fiɗa kaza a yi mai fiɗa sala-sala. idan idan bincike zai kai ga shugaba Muhammadu Buhari bincike ya karasa kansa tun da bai da immunity. Haɗin baki da ake zargin cewa shugabannin Najeriya suna da haɗin baki tsakanin su. Duk wanda ya zo ya ci karansa ba babbaka in dai ka kai matsayin shugaba to ka wuce bincike. Ya kamata tunubi ya gane cewa ya doshi tamanin ko ya wuce tamanin. Yanzu lahirarsa ita ce ya kamata ta kasance a gabansa sama da komai. Hmm. Billahi lazimu zambil matukar aka bar ɗan Najeriya talakan Najeriya a wannan wannan yanayin sannan kuma aka buɗe kofofin karɓar haraji abin da yake cikin kasafin kuɗin nan ina tabbatar maka wallahi mutum ba sai an gaya masa cewa ba zai yi kyakkyawan gamo da Allah ranar tashin alkiyama ba a tsaya a binciki gwamnatin Buhari bincike na kwakwat Allah kyauta ishu da ya shafi gudaji da sauransu da ake a bincika mutanen nan an kama su da laifi a musu gwajin kwakwalwa a gano ma lafiya suke in aka musu gwajin kwakwalwa a ware mahaukatan cikin su a ware masu hankalin cikin su sai su su kuɗin kuma ya sha kenan baka gane me nake nufi ba ai kuɗi kuɗi suna kasan nan ai normally kuɗin an san inda suke Allah ya ki kamar ka sharuwa an san inda suke eh, ka sharuwa ruwa baran je ga barista Umar Usman dan Baito batu ake na bincike da aka yi a bankin kasa har aka gano shi Emefele ya bude asusu har 597 hmm. kuma kowanne an zuba kuɗi maƙudai na al'ummar Najeriya barista Uzu billahi minash shaitani rajim <coughs> bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kaseera to ni Haji Muzammil a fahimta ta babu ta'addancin da gwamnatin da ta gabata ta yi wa 'yan Najeriya kamar ɗaukar emefele ta naɗa shi a babban gwamnan central bank gwamnatin buhari ba ta laifi da ya wuce wannan ba ba laifin da ta yi wa zalunci 'yan najeriya fiye da wannan dalili na na farko ka san shi an naɗa shi ne bacin jonathan ya cire sarki muhammadu sunusa na biyu naɗa shi 2014 mm. shekara biyar lokacin da buhari ya zo ba irin nuna a mafale da yatsa bai yi ba mm. kafin ya zama shugaban kasa shi buhari mm. a matsayin cewa alha'idi ne macuci ne da baya bin ka'ida to shi da naɗa wa kansa hatimin gaskiya da amana tunanin 'yan najeriya da izo zai fara football da shi amma ana zuwa emefele da ike ya iya allansa sai irin gumu makusantan buhari sai irin gumu abokanansa da yan kabal dala da buhari yake ƙara wa kuɗi take cutar da talakawan najeriya sai i zamanto duk sanda talakawa suka shiga masifa da tashin hankali mukusanta yan uwa da abokanan buhari su suke yin arziki to saboda haka da buhari ya gama shekara hudunsa ta farko emefele tun da shekara biyar aka sa shi mm. ka fuskanta ko sai i rage yan watanni ne to lokacin da ya rage 'yan ƙananan kwanaki bai fi kwana ashirin da shida emefiele tenuwarsa ta ƙare da jonathan ya naɗa shi shekara biyar ba sannan shi kuma buhari ya ci zaɓe na 2019 mutum na farko a duniya da ke naɗawa kenan a zangonsa na biyu fele tare da duk zalunci da cuta da almundahana da ake zarginsa kaga ina gaskiyar da ike ya ɗora wa kansa hatimi cewa shi mai gaskiya ne ba zai cuci 'yan najeriya ba ba zai bari ya ga an cuci 'yan najeriya FBI bai yi magana ba ana ta tiryan tiryan DSS ta zo ta nuna mutumin nan emefele ta ce mu muna zarginsa suka je kotu saboda suna zargin cewa buhari duk da gaskiyar da ike cewa shi mai gaskiya da amana ne kuma talakawa suka ɗauke shi haka amma su dss suna zargin in suka kama emefele wallahi sai an musu magana saboda shi saboda haka suka je federal high court su je su nemo oda a ƙarshe dai odan nan da za a bayar a kama shi saboda suna zargin kasan zargin da suke mar mm. suna zargin shi yake ɗaukar nauyin 'yan ta'addan najeriya da suke kashe mutane ake duk wani harkar ta'addanci da kake tunani kuma akwai karin magana ta larabawa da suke cewa iza qalat hizamu fasadduquha fa innal qawla ma qala lizamu duk wanda yake masani in ya gaya ma abu ka gasgata shi saboda magana ta gaskiya shine abin da masani ya gaya ma DSS mun yadda da nagartar su a wajen iya bincike da zakulo marasa gaskiya da zakuro masu ana aikata laifi su suka gaya wa gwamnati haka amma ana ji ana gani ita dai gwamnatin Buhari gwamnatin masu gaskiya da amana ta lulluɓe lullube wannan mutumin da bargon sutura ta hana a kama shi ka fuskanta ko mm. to kuma yanzu zaka ga abin da rahotanni suke cewa kamar yanzu idan ka ɗauko jaridar Premium Times ta ran 22 ga watan Disamba nan da muke ciki ta wannan shekarar 2023 wannan canjin kuɗi da ya halar da 'yan Najeriya ka fuskanta ko mm. abin da jaridar take cewa dan uwan Buhari Sabi Itinde shi ya gaya wa emefela akwai buƙatar a canja kuɗin Najeriya ba shugaban ƙasa ne faɗa ka fuskanta ko daga sannan aka je aka rubuto memo daga nan aka aika wa da shugaban ƙasa duk wannan san wahalar da 'yan Najeriya suka sha kuma ka san nawa aka sata wa 'yan Najeriya da sunan wannan design din kuɗin ka fuskanta ko to abubuwa ne da yawa za ka gani naira biliyan 68 biliyan 60 eh a printed wannan biliyan 68 wannan auduga da auduga ne ko fauda da aka zuba kuɗaɗen kwarai da gaske buga eh wannan blue paper eh, a ah, ka san ah, ah, wannan naira biliyan 61 mm. da miliyan 500 ka fuskanta ko ka san nawa aka biya lauyoyi mm. lauyoyi na Najeriya rigimar da ka san gwamnatin Kano ta kai kara akan cewa su yadda cewa wannan kwanakin da an daina karɓar tsohon kuɗi ba zan fara ta kai ka fuskanta ko kogi ma ta shiga ta kai ka san nawa suke imafila biya lauyoyi ya biya su kuɗi fiye da naira miliyan dubu ɗaya da ɗari bakwai na ayi wannan rigimar ka fuskanta ko to saboda ka in kana neman maka faɗa musu gwari gwari abinda kuma eh, abinda da yake faɗa ka san nawa yake zance 1.7 mm. biliyan naira 1.7 biliyan naira ibiya biliyan ɗaya da biliyan ɗari bakwai. Aka biya lauyoyi. Biliyan ɗaya da miliyan ɗari bakwai. Don a yi rigimar sai an daina karɓar kuɗin talakawa. To yana daga cikin ɓarnar da Emefele Iwa. tattalin arzikin Najeriya ya saci kuɗin 'yan Najeriya ya je ya kai su Ingila ya je ya buɗe wani account fixed deposit account ba da naira ba mm. ba da dalar Amurka ba ba da euro ba a'a da sterling pound ka gane ko sterling pound miliyan ka fuskanta ko miliyan ɗari biyar da arba'in da uku da dubu ɗari takwas da tamanin da biyu da ɗari biyu da goma sha uku. A irin wayancin asusu da ya buɗe. A asusu guda ɗaya a London. Mm. Ka san menene kuɗin da ikai fixed deposit account ya buɗe. Mm. Gwaru gwaru fixed deposit account shine account ɗin da zaka zuba kuɗi zuwa wani lokaci mai tsayi da ba za ka karɓa ba sai dai kana kwance interest idan ga shiga. Kuɗin ruwa ya rika shigo ma. Kuɗin ruwa idan ga shigo ma. Kundin tsarin mulkin Najeriya. Ka gane a fixed schedules ɗinsa sakamakon abin da waɗanda suka yi dokar shi constitution suka yi la'akari lokacin sojoji da ragowar era da ta wuce kafin 1999 abin da jami'an gwamnati suke yi shine su rungumi kuɗin 'yan Najeriya su kai kasashen waje su boye a cikin account account to domin su haramta wannan ka fuskanta ko mm. sai suka yi doka duk wani jami'in gwamnati an haramta mai ya mallaki account a ƙasar waje a yau inda ka ingila ka taho kake aiki aka naɗa ka minista a Najeriya to automatically ya kamata ka je ka rufe wannan account din naka to kaga saba wannan ka'idar imifilin ije i bude a birnin London i bude a China i bude a America wanda yawan account din da ake zargin kuɗin 'yan Najeriya ne ka fuskanta ko ya kai account guda 500 da 'yan kai to idan ka tsaya ka fuskanta yana daga cikin abubuwan da i azurta na gefen shi shugaban kasa shi isa zaka ga shi kansa tsohon shugaban kasa mm. za za ka ga wani sa'in akan samu rigima har a cikin gidansa a ce ba a shiri da wannan mukusancin da wannan mukusancin. da kuma 'yan kabal ma da mutanen gidansa ta wani bangaren za ka ga akwai rashin shiri amma mutum ɗaya ne aka yi ittifaki kowa yana shiri da shi shi ne emefele shi ne duk kowa kaga da 'yan kabal da 'yan gidansa da shi tundan kowa yana shiri da shi to me yasa ko guda duka zo ya baka amsa cewa irin alert din da emefele yake yi in in ya baka dala eh. a official rent canjin gwamnati eh. to Karar kuɗin da zaka samu su ya kusan fasa ma waya ka san bangare uku ne eh. akwai bangaren uwar gida eh. akwai bangaren yan kabal akwai bangaren oga mai jam'iyya duk bangarorin nan guda uku zaka ga cewa shi yayi balancing din equation din ba wanda yake nuna mai yatsa shi sa da aka dawo next level kai tsaye ya samu ya shige ba daga inda aka ce bai cancanta ba subhanallah to kaga a cikin cajin din da ake da shi mm. har da akwai fraudulent withdrawal mm. of cash kuɗi ka gane ko dala miliyan shida da dubu ɗari biyu da uku ka gane ko wannan kuɗin dala ce aka ɗebe ta a official rate mm. tana naira ɗari hudu aka ɗebe ta aka bawa waɗanda ake son a azurta an ba da ita a ɗari hudu inda take a canjin gwamnati kuma waɗanda ake ganin mukusanta da yan uwa da abokan arziki za a ba su sai ɗari takwas takwas ɗari tara tara talakawa su ci gaba da shan wahala to saboda haka emefele yana daga cikin mutanen da gwamnatin da ta wuce ta yi amfani da su wajen cutar da da 'yan Najeriya wajen jefa talaka a cikin kunci wajen ƙara tsadar yanzu dai honorable ya gama faɗa mm. shinkafa ta gida ba ta cana ba shinkafa ta gida ba ta India ko ta Thailand ba dubu biyu da ɗari biyar ya kake son talaka ya koma mm. shi isa na faɗa akan wannan teburin ba goda ka buɗe ba ko Thailand ka kawo da ita Kano ka fuskanta ko mafarkin talaka na cewa shinkafa buhu zai koma mm. dubu bakwai ko zai koma dubu ashirin da ɗaya ko zai koma dubu talatin da biyar ka fuskanta ya wuce. to ai Buhari ya riga ya kai mu ya baro sakamakon wannan lalata canjin naira da i dalili na ɗayan shine ka fuskanta ko ai a lokacin ka gane dala arba'in da uku ce shinkafa a Thailand har yanzu dala arba'in da uku ce. Bata ta. Eh saboda haka a lokacin kafin Buhari da farkon Buhari dala tana naira ɗari da sittin da bakwai ka fuskanta ko mm. yanzu kuma ta koma naira dubu ɗaya da ɗari biyu to ka fuskanta ko idan ka je ka canja yanzu wannan dala arba'in da uku ɗin ko da dubu ɗaya ɗaya ne ka fuskanta ko a Kano Thailand ita ke abin nan naira dubu arba'in da uku kenan shinkafa to saboda haka wannan yame falan yanzu da aka kama wannan yame falan da DSS suka ce a kama shi wallahi da shi da gwamnatin Buhari su suka kai mu inda suka baro kuma wannan abin sai dai Allah isa ka mana kuma kafin in sallama da kai eh. shi Buhari lokacin da yake shugaban kasar soja ka san Umaru Dukko akwai rigima kace-kace tsakaninsa da Umaru Dukko fasilar mm. rigima ba wai rigima ta yayi sata ba amma da suka yi jun mulki aka yaɗe ya saci dukiyar 'yan Najeriya ka fuskanta ko daga nan Najeriya aka tura mutane da aka haɗa kai da agent ɗin Isra'ila a je a sato Umaru Duku a kawo shi Najeriya don a gurfanar da shi a gaban shara. Mm. amma kai a gwamnatin ka babban gwamnan bankin ka da ka naɗa shi hukumar tsaronka ta Najeriya tana nuna ma tana cewa madugun 'yan ta'adda ne shi yake ɗaukar nauyin irin 'yan IFOP da mm. irin makamantar su Boko Haram ina gaskiyar ina amanar ina zancen da kake cewa ba za ka cuci talaka ba ba ba za ka bari a cuci talaka ba baka yi komai ba ai ba haka Allah ya ce shugaba i zamanto ba a baka amana al'umma a gaban ka ana cin amanar al'umma mu a shari'a akwai abin da ake ce masa ka fuskanta ko tacit approval kaga ana abu ba daidai ba ka gani ka kautar da kai wallahi kai ma kana ciki nassi na shari'a cha i as ridan shiru yadda ne ana cutar talakawa kana shiru kuma ka ce kai mai gaskiya ne ina gaskiyar ina amana ai ba mista ai ba wai shiru yayi ba in ka ce shiru yayi wani abu ne ga a shari'a shiru yadda ne mabarnacin mabarnacin shi ya dauko shi ya kawo Allah ya kyauta me suwaro me suwaro zamu leka sashin mu na talla mun karbo wannan sakoni da mun dawo shirin mu zai dora jami'ar capital city da ke kano za ta fara ɗaukar sabbin ɗalibai a cikin watan satumba don kakar karatu ta 2023 zuwa 2024 kawo yanzu jami'ar ta yi nasarar kammala kakar karatu har sau biyu ba tare da samun kowane irin cikas ba don haka dama ce ga iyaye su samar da 'ya'yansu guraben karatu a jami'ar don samun ingantaccen ilimi da kyakkyawar rayuwa jami'ar ccu ta lura cewa tsawon shekaru ilimin jami'a ya fi fifita tsabagen karatu a cikin aji don haka jami'ar ta rungumi tsarin ilimin jami'a mai mai da hankali wajen horar da ɗalibai ilimin sana'o'in dogaro da kai da tsuwa da kafafunsu daidai da manhajar hukumar kula da jami'o'i ta ƙasa wato NUC. Tuni jami'ar CCU ta buɗe cibiyoyin sanin makama a mazauninta da ke Civic Center domin yin aiki da dukkan sassan jami'ar a manufar jami'ar na yaye ɗalibai masu cikakken kwarewa da samun dogaro da kai don samun ingantacciyar rayuwa. Domin ƙarin bayani sai a tuntubi www.ccuk.edu.ng ko lambobin waya kamar haka sufuli bakwai sufuli hudu sufuli hudu hudu sufuli hudu sufuli shida ko sufuli bakwai sufuli hudu sufuli hudu hudu sufuli hudu sufuli tara sanarwa daga mahukuntan jami'ar ccu kano To mu da dawa. Shirin ɗaurin boye daga nan da FM na zamani kan mita 88.5 zangon FM kuma da an shiga wato www.dalafm Kano za a saurari shirin daurin boye Honorable Amanullahi Ahmad Muhammad mu eh, koma batu na biyu mm. tunda da MFL ya cinye mana lokacin da mun sani ma shi muka kalla gaba ɗaya amma akwai batutuwa da yawa wanda kuma in muka basu mako mai kamawa su ma wasu abubuwan da suke ƙara tasowa. Ah, Dangote ya yi matatan mai mm. kuma a cikin satin da aka ce an bashi ganga miliyan ɗaya mun mm-hmm. fara tacewa. Mm-hmm. A gefe guda kuma kuma nnpc din ta sake cewa ta cika alkawarinta mm. matatan mai ta fatakwat ta fara aiki an yi gwaji mm. Mm. matsalar najeriya ta marka harkar mai bai bai maka ta turawa oyoyo sauki to bari faɗa maka mozambique na farko na faɗa maka kowanne da mun yi shi zai ci mana awa ɗaiɗai shi ma magana central bank magana nnpc da kowane topic da za mu ɗauka amma bari kafin in shiga magana nnpc bari in faɗa maka magana ta ƙarshe ta central bank gwamnatin central bank ta turkey saboda ba za ta iya biyan kuɗin haya ba na gidanta na gidanta daga amerika aka ɗauko ta erdogan yanzu mm. ka san ina ta koma gidan iyayenta da zama aka bata ɗaki tana gwamnan banki ta ƙasa wallahi wallahi ta ce ba ta da kuɗin da za ta biya kuɗin ƙasa yana hannunta eh subhanallah na rantse baka da Allah gidan iyayenta ta koma da zama da zama ya fi mata sauki ya fi mata sauki ta riƙe amana ta. ko ba gane ba mm. ba za ta ci amana ta ba to mm. amma ka ga mai accounts sama da ɗari shida misali na waje banda da na gida to magana nan PC kamar yadda nake faɗa maka da cana ne wallahi da cana ne da tana an manta da rataye shi da wani an daina ko shi ba eh. da tun an manta da rake a zaluban mutane ko suna jalanta to ai yanzu ba mu sani ba ko wannan hukuncin za yanzu da eh. faɗa maka duk waɗannan makarraban nasa mm. wanda suke deputy governors da da su da duk sun guduma ba sa kasar nan mu koma pc kamar yadda nake faɗa maka yadda CBN take mm. da gurɓacewa da lalacewa da yawa tattalin arzikin mu ta'addanci to haka ma NPC take mm. babu wani magana gwaninta ko ba gane ba irin abin nan ne abu guda biyu na faɗa maka na farko abin da ake cewa irin yaro daina murna kai ne ya kama zaki yawa sannan menene abin dariya yaro ya tsinci hakuri to abin da yake faruwa kenan maganar matatan man dangote da kuma maganar matatan mai ta Port refinery kar ka manta i think sati biyu ko sati uku mm. me ka je sarki sunusi ya ce game mm. da CBN mm. ka gane yadda Buhari yake ce where is the power abin da sarki sunusi ce where is the dollars Mm. kullum za ku sai da man Najeriya ina kuɗaɗen suke mm. an je an sayar kasashen waje da dala ake shigowa da su to ina dala har yanzu har yanzu dinnan da nake zancen nan a yau ba wanda ya fito guda ɗaya a NPC ya challenge ɗinsa ya ce a ƙarya kake yi shari kake mana mm. ga inda kudaden nan suke saboda haka inda kaga ana wannan badakala haka ita ma NPC ake badakalan nan na faɗa maka suke wawashe tattalin arzikin ƙasar duk wannan musifa nake faɗa maka yau dan gwata eh, na farko abin da zaka tambaya gangan man da aka bashi dala 1 million barrels yaushe ina account din da ya saka kuɗin yayi eh? sai yayi ko kuma yadda ake bayarwa bashi aka bashi hmm. Na farko kenan na biyun su kuma na faɗa maka fatakon refinery inda suke zance ka gane tun shekara biyu baya ina faɗa maka ya kamata ta fara aiki hmm. har yau bata fara aiki ba zancen nan da muke da kai abin da ake tana da phase ita matatan mai mataki ah, mataki yawa mataki phase 1 phase 2 phase 3 mm. ka gani sai aka dauki wani bangare mm. ka gani a tsohon ma bangaren a tsohon refinery ma mm. ka gani aka dauki wani bangare wai shi aka tayar a dala biliyan ɗaya da rabi ta fitar eh. wanda ina faɗa maka ya kamata a ce wani ne yanzu baya kan kujerarsa shi GMD ne yanzu yana kurkuku 1.5 biliyan da ka fitar maka a shekara eh akan wannan gyaran a shekara uku wanda ina faɗa maka ta isa a gina maka matatan mai sabuwa ka gane me wannan capacity din amma aka gina dan wani bangare aka gyara shi fitan maka ganga dubu ɗari da goma ka gane har yanzu ai baka ma ka kaga trailer ta shiga ɗaukowa kaga man an ɗauko shi kawai abin da suka tayar wuta ce eh, sun ce an yi gwaji ne shine nake faɗa maka to ai sai ka bari ka gane muga an ce a'a marketers ku zo yau ku layi trailolin sun fara daukar mai misali nake faɗa maka sannan kamar yadda nake faɗa maka duk waɗannan tsari da aka yi ka gane na jari hujja kama ƙasa tsaya ta ƙasa talauta ƙasa ko ba gane ba shine maganar ɗaurewa ɗan ta gindi ko ba gane ba da wannan farashin mai da aka saka a yau ina faɗa maka ba a duniya gobe ba muzambil yau na faɗa maka mai yana yawo akan 70 dollars per barrel gangasa zuwa 80 dollars per barrel in ka ɗauki a dala ma muzammil ka ɗauke ta a naira dubu dubu mm. kana zancen gaggan mai naira dubu tamanin ne ganga ɗaya ganga ɗaya a kuɗin najeriya a kuɗin najeriya to shi kullum ina faɗa maka kuma masu saurare su gane shi gurɓataccen mai ko kuma man fetur na gyaɗa ɗari ne wannan abin da muke ce white product fetur gas kananzir ba shi ne arzikin gurɓataccen mai ba waɗancan abin da muke cewa special products ka gani taki roba duk robobin da na kujera roba da kake ko duk waɗancan sinadaran to su ne arzikin ka gane ba white ba white bullet riba kafa ita yawa wanda ina faɗa maka akwai abin da zaka sai da shi guda ɗaya yanzu kilo ɗinsa kilo ɗinsa hmm. ya fi naira dubu goma ka gane hmm. saboda haka zalunci ne akan zalunci da faɗa maka duk duniya babu wanda yake shan musifa da bala'i da dukiyar kasarsa ba iya ɗanɗana ta ɗigo yanzu a ce ɗan Najeriya yana son mai naira ɗari shida da a ɗari bakwai ma yanzu ake sayan man lita ɗaya da nake maka zance a ce kuma me wani abin burgewa a ce wai kaza ai babban abin burgewa shine NPC za ta ce a yau sayan gas gaskiya biyan gaskiya Port refinery ta fara aiki yau mai za mu tace man mu a cikin gida za mu sai wa ɗan Najeriya duk da zaluncinta a ce yau mai ya dawo naira 150. naira ɗari da hamsin. Za a ce ta tausaya. Za a ce ta tausaya. Hmm. Ka gane wancan kuma dangote shi ma saboda mu taimaka wa ƙasa tattalin arzikin ƙasa ya barbaɗo baki ɗaya. Yau litar diesel ka gane. Gwamnatin Najeriya ta bashi kuɗi a lokacin shi ba. CBN MFL hmm. ya bashi 3.5 billion dollars. Tallafi. Kuɗin mu. Eh ka gane. To shi da zuma akwai yarjejeniya zai tallafa Najeriya shi ba. Whatever ka gane sannan ka ɗauko yau diesel na rage baka zance lita naira dubu ɗaya ce ɗari hudu duk kamfanin da ka sani yanzu kullum naɗewa yake suna tafiya suna barin ƙasar nan kamfanin nuwan yanzu ka ɗauka ka ce yau misali an baka bashi na 1 million barrels din nan ka bari ma sai ka tace ka biya misali ka gane ba a maka gata ba hmm. misali a bashi ka biya ka je ka tace man ina faɗa maka ka cire duk waɗannan sinadaran ka gane amma Najeriya abin da ta bukata fetur gas kadanzir ka gane da kukin gas misali yau kana gani duk waɗannan abin da shugaban kasa wannan ya je taro yanzu kwanan nan COP 28 magana ake ta muhalli hmm. Dubai mahallin nan kuma ba mai rusa mahallin sa duk duniya irin yanzu Najeriya duk duniya ba mai rusa muhalli irin Najeriya na farko na faɗa maka wannan policies na gwamnati wanda Muhammadu Buhari ya ɗaure mata gindi ka gane da ita NPC da kuma ina faɗa maka yanzu illegal miners masu haƙa ma'adanan mu yan China da yan wace duniya yanzu da suka zo suka kama rashin tsaro su kuma yan China me ya kawo su cikin gurbata yanayi saboda inda suke ta haƙa sare bishiya to na can wannan misali nake faɗa maka so ka ga maganar kaje ma kana maganar yanayi ko ɗumama yanayi ko gyaran yanayi ga babban gyara a ƙasar ka yau kananzir ya fi karamin talaka litinsa ta kai naira dubu biyu duk talakan da yake Najeriya ba zai iya sayan kukin gas ba wanda ma nake faɗa maka yake cikin birnin ma yanzu ya fi karfin sa kilo ɗaya naira dubu ne musambil eh amma honorable gashi nan an yafe custom duty da waiver duk zance ne na gas ka je yanzu ka tambaya nawa ne duk an yafe din duk dodo cewa aka sai January duk zancen banza ne ina faɗa maka ba abin da ya taba hawa ya soka a ƙasar nan saboda haka wannan ka gane ɗan jari hujja aka ɗaurewa gindi a ƙasar nan wanda kuma ba a taba ɗaure ɗan jari hujja gindin ba irin na faɗa maka lokacin Muhammadu Buhari muka yi abin da muke ce oligolistic economy ka gane waɗansu kalilan ka gane tare da makarraban gwamnati su suke haduwa suke cutar da talakan kasar nan suke cutar da tattalin arzikin kasar nan kamar yanzu siminti ne kashi 98 na abin da kake nema za ka yi siminti a kasar nan a kasar nan yake sinadaran amma duk duniya ba wanda yake sayan kayan gini da tsada irin dan Najeriya haka karfe ina faɗa maka duk karfen da ka sani na rodi a Najeriya scrap ɗinka ne ake narka shi shi ma tarkacen da ake narkawa amma duk duniya ba wanda yake sayan rodi da tsada irin dan Najeriya da building materials duk tiles ɗinka da kake sani ana yin su tsakanin ogun ne tsakanin kogi raw materials ɗinsa baki ɗaya shi ma 98% na tiles a Najeriya ake yinsa. Kusan kaso ɗari kaɗan. Kaɗan. Babu. Amma duk duniya ba mai sayan tile da tsada misali. Sannan in ka duba aluminium company ɗinmu wanda Obasanjo ya sayar. Aluminium company mu na Ecot Basi wanda ce mana yana nan a rufe. Yanzu ake kawo mana kayan banza ko ba gane aluminium kamar takarda profiles ɗin daga China. Mm. Ka gane wanda na faɗa maka kasar da shi ta dogara kana gani a wasa kawai katar a World Cup abinda ta kashe over 200 billion dollars a gina stadium kawai saboda arziki. Kuma abu bi ta dogara dogara da shi daga wannan aluminium din sai iskar gas a iskar gas din nan mu ne mu ne na takwas a arzikin sa a duniya amma yanzu ya fi karfin dan Najeriya saboda haka zance ne kawai ka gane suna ta yaudarar yan Najeriya da sauransu sun riga sun kwashe kuɗin ko ba gane ba sun fita da shi da kasar nan wai ana cewa wai an tada wannan to kai da zaka gina sabuwa da waɗannan kuɗi amma ka tada gyara a yaran ba ka gane a yanzu ina faɗa maka wannan wurin da suka tayar ba za ka samu meta fetur a rana ba za ka samu mota goma sha biyar ba a wannan unit to ai sun ce sai January ko a unit in aka tace maman mm. ka gane abin da zai fito bai fi 15 trucks ba in ka mai da 15 trucks bai fi lita kamar 600 ba ina faɗa maka musamman in kuma kana so ina faɗa maka in gidan rediyo ka zai ɗauki nauyinka ka gane ka je ka zauna ka tafi Port Harcourt refinery in January na fara kaga kullum mota nawa ake lodi ina faɗa maka wannan this is the fact babu ƙarya a ciki ka gane da suke cewa wai sannan kuma za ta fitar da iskar gas ka gane shi ma babu ƙarya a ciki ka je ga iskar gas din abinda muke cewa LNG ita ma mota nawa za ta bayar saboda haka abu ne na faɗa maka dole shi Tinubu wallahi in yana so ya kafa tarihi kamar yadda ka ji barista ya faɗa mushi ya kai shekara 70 75 ko 80 to ina faɗa maka kai ya rubuta shi ma tarihin shi da bakin biro ka gane kai irin wannan mutuwa irin ta Buhari ko ba gane ba kamata ya mutuwa a siyasa ko ba komi ma ya kamata ya tsaya ka gane ne bi mashawarta na gari wallahi masu kishin kasan nan gyara kasan nan na faɗa maka bai da wahala muzabi wallahi na faɗa maka a wata na rantsa maka da Allah ah, to menene a ciki yau in shugaban kasa ya ce darajar naira ta dawo 500 dollar me a ciki yau ina faɗa maka in ka ce mai ya dawo naira 200 me a ciki ba wanda ya sai hana ba wanda ya kamar yanzu da muke zance yau ga shi na ka gane ka yi hakuri da shi shine magana ka gane ka yau da muke magana shinkafan nan na bude boda na bawa wane wane wane wane ko kuma gwamnati za ta import rice a asusu exchange rate dan talaka ya samu sauki shine abin da real tallafin babu wani wahala a ciki Allah ya kyauta bari sa aure dan baito eh, ya ka kalli shi wannan barrel miliyan 1 ganga miliyan 1 da Dangote ya karba da kuma alƙawarin da NNPC ta cewa yanzu haka Port Harcourt eh, matatar mai ta Port ta fara aiki amma fara gwada ta sauki ya zo wa dan Najeriya kamar yadda suka faɗa to ni abin da zan ce alhamdulillah mm. ka gane in wannan abin ya tabbata gaskiya ne saboda da yawa shi dan Najeriya ka fuskanta ko a ne masa alƙawari amma alƙawari. wurin an tashi ka fuskanta lokacin cika shi sai i tabbata empty promise ne alkawari ne da ba a yi shi da niyyar cika ba in baka manta ba tsohon shugaban kasa lokacin da ike kamfen kamfen na farko da iwa talaka wanda har a gaban Allah sai ya amsa wannan tambayar shine zai gyara duk matatun man fetur din Najeriya eh a shekarar farko kuma duk shekara ɗaya sai ya gina guda ɗaya i shekara takwas bai iya gyarawa ba bai iya ginawa ba wanda kuma abin da Allah ya ce wa ufu bil ahadi al ahada kana masahula ku cika alkawari in kun yi alkawari abin tambayo ne ba a cika wannan alkawarin ba dab da gwamnatin ta zo ƙarshe, aka ɗebi kuɗin 'yan Najeriya dala mai kukar dala biliyan ɗaya da miliyan ɗari biyar aka zo aka zuba wa wannan ta fatakwat ɗin rufaffiya da ta shekara wajen arba'in a duniya za a gyara ta tare da cewa akwai shigen makamanciyar ta sabuwa gau martinex mallakar shell company ka gane a texas wanda inda najeriya siyo wannan suka yi suna da canji suna da canji har na dala miliyan ɗari uku kanto ta za a kawo Najeriya amma aka gwammace a gyara rubabbiya saboda wannan ne zai ba da dama a saci dukiyar talaka ka fuskanta ko wanda dama kuma shine order of the day a Najeriya ba sabon abu bane ba a Najeriya masu mulki su saci dukiyar talakawa ka fuskanta ko to yanzu abin da zai baka mamaki wannan abin da ake cewa ta dangote honorable na nawa ne mu a yawan man fetur a arziki a duniya na ɗaya dai mu ne na farko afirka ko ba gane ba yanzu a duniya mu ne na goma to abin da jaridar daily trust take rawaitowa wannan shipment din na farko jirgin ruwa na farko da ya fara kawo wannan man fetur din ka gane ko wanda kamfanin da ikawo wannan man shine Shell International Trading and Shipping Company ka fuskanta ko wanda kuma wanda suka yi sosin din wannan ah, man fetur din da aka kawo wannan crude oil din eh crude oil eh, din danyen man crude mm. oil din da aka kawo shine kamfanin Chevron wai sai a satuttuka masu zuwa sannan za a fara kawowa na NNPC to wannan fa ni a fahimta ta abin da yake nunawa ba a rabu da bukar ba mu da muke na ɗaya Afirka refinery ta ɗaya a girma a Afirka a ce kuma bature ne zai dinga shayar da ita da shi ta ɗanyen man fetur ɗin da za a tace a tsewa da talaka ka fuskanta kai kana ganin wani sauki zaka sama daga shal wani sauki zaka sama daga shabaran ka fuskanta ko to saboda haka abubuwa ne in za a yi abu da gaske na da za a taimaki al'umma a karya abu na to kaga rabul wannan shi yake explaining din tsohon zancen cewa na ministan kuɗin da ta gabata na gwamnatin general muhammadu buhari cewa wannan man fetur din an fara farashinsa shi ma da dala za a dinga masa mizanin auna ma'ana matatan man fetur ta dangote in ta fara eh, yadda yadda sayarwa kasashen waje haka za a sayar yes da ka san uh, barista ai shi sa akai wannan doka PIA bill hmm. ka gane PIB ta tafi PIA ka gane ta zama act daman wannan doka ko ba gane ba an yi gumurzu akan ta duk shekara da shekaru ta ki fasin ta zama doka amma ina faɗa maka da aka zo lokacin Muhammadu Buhari because duk abin da ake cewa national interest an watsar da national interest kishin kasa Yawwa baki daya duk wani interest na kasar mu da dan kasa an yi watsi da shi sai aka saka su interest baki daya purely na oil companies ɗin nan ka gane hmm. da kuma wato ah, ba a fifita bukatun Najeriya ba sai aka fifita bukatun wayancan nuka na mai na waje gane ba mm. da waɗannan ka gane karnukan farautar su ka gane na NPC a doka kasa aka ba su wannan dama nan ko ba gane ba aka yi zargin ma an fitar da kuɗi millions of dollars an kai yan majalisa aka fasa wannan dokar ka gane to saboda haka kamar yanzu abin da barista yake faɗa duk irin waɗannan abubuwa babu abu mamaki a ciki sannan kuma na faɗa maka su waɗannan international oil companies din da su ake wa ƙasar nan ta'addanci ake sata mana mai ka gane mu yanzu misali abin da production din mu yanzu abin da za gane irin satar da ake kenan in ka duba production din mu fadi daga 1.8 ya dawo 1 million barrels zuwa 1.2 amma ga yanzu wannan 1 million din to za ka ga watin abin da ake cewa sata ake mata abin da ake cewa naked ka gane karara karara mm, ake satan wannan ka gane babu mm, accountability eh, barista to kaga idan kai la'akari a wannan shekara da ta wuce ka gane ko Najeriya ta kashe dala biliyan 23 da miliyan 300 a wajen shigo da petroleum products man jirgi man fetur abubuwan man fetur da dangogin da dangoginsa da za a yi amfani da mm. su ka fuskanta ko to ai ya kamata kuwa yanzu a ce tun da matatan man fetur yan gida za ta fara aiki tunanin wai cewa za a kawo ma gurbataccen man fetur daga wani waje ai abun kunya ne ma a ce ita wannan abun wai sha tatacce kai gurbatacce yanzu gurbatacce ai wannan gurbataccen mm. the first shipment da aka karba daga wajen shell aka karba eh. kuma ita chevron ce ta yi sosin din abun nan sai yanzu fa wai in the next weeks da za su zo satuttuka masu zuwa satuttuka masu zuwa mm. NNPC za ta fara kawo nata jiragen ruwa guda hudu ai ko yau abun nan ya kamata a ce to gaskiyar Allah ni abun da zan kira shine shugabanninmu da waɗanda Allah Allah ya azurta da dukiya su ji tsoron Allah su daina bari suna zama karnukan farautar wasu mutane da suke zaune a ƙasashen waje ana haɗa kai da su domin a cutar da talaka a matsuman da yake jikin talaka kamar gyada. Kwamar Bello Basi fage ya ka kalli kai wannan barar ko kuma ganga ta mai miliyan ɗaya da aka ba Dangote da kuma alƙawarin da NNPC ya yi cewa a watan nan gashi ma fatakwal ta fara aiki matatan mai shikenan nan da Januwari matsalar ɗan Najeriya ta tafi. A'a ba matsalar ɗan Najeriya ta tafi ba. Ai shi karan kansa Ameli Kyari ya yi bayani cewa karfa talaka ya ɗauka sauki zai samu hakan fara ta mai kuma anan teburin na gaya maka ga abin da tayo ga abin ga abin ga abin da ga ga nan nan na gaya maka a tebur nan ga abin da tayo ayodele yayi gaya wa yan Najeriya cewa in aka fara ta mai ma za su dandana kudin su wato har yanzu mutane abin da suka kasa ganewa ita wannan mas'ala ta subsidy ko kuma man fetur wata gaba ce da masu mulki suke amfani da ita su tatsi dan Najeriya bayan arzikin man fetur da suke da shi sannan kuma ana amfani da ita wajen azabtar da talakan Najeriya wanda an fara haskawa masu mulkin Najeriya wannan mummunan yanayin tun a zamanin Buhari wanda a yanzu sun dauka sun gano cewa eh lalle akwai kuɗi a jikin talaka talaka ya zama cewa surfa shi ake yi yadda ka san yadda ake casar irin masaran nan dawan nan ta kauye ta da haka ake wa talaka kuma ana amfani ne da wannan man fetur nan ai kaga in gaskiya ne magana subsidy kamata a ce an daina ta shi yasa na gaya ma ran da tunubi ya ce ya cire subsidy na ce maka ka jira nan da yan watanni za a sake zuwa kuma a ce za a cire subsidy saboda karya darajar naira suke yi to kaga maganar ta zo yanzu abu ɗaya ya rage kuma ka rubuta ka ajiye in ba a yi wasa ba muna nan sai kaga ta zo ta faru za su ce maka cost of production na man da ake yi a Najeriya ya yi tsada da yawa saboda haka gwandama wanda ake shigowa da shi to yes it's very possible ai in har in har wani mutum zai dube ka ya ce kuɗin da ake shigo da mai bai kai ya kawo ba naira uku ne ko naira hudu ko naira biyar sannan kuma lokaci ɗaya a ƙara wa talaka naira biyar a duk lita ɗaya ai kai ka san cewa waɗanda suke wannan abun ba abun mamaki bane dan sun yi wancan abu ka gane ko to saboda haka saboda haka ka gane wani abu wajibi al'ummar Najeriya fa sai sun tashi tsaye sun gyara ƙasar kasarsu ta yaya za su gyara kasarsu ta bin ka'idar da doka ta ba su dama su gyara kasarsu ita ce ƙuri'arsu su amfani da ita wajen zaben mutanen kirki tun daga kan 'yan majalisa zuwa kan waɗanda suke su ne executive amma idan najeriya ta ci gaba da tafiya haka ina tabbatar maka muzammil wallahi talaka sai ya ban najeriya da kafarsa gashi nan ma yanzu yana faruwa yau gudun hijira yau gudun hijira ake yi daga najeriya zuwa mali yau gudun hijira ake daga najeriya zuwa nijar da sauransu ka gane abin da takaici da bakin ciki ka gane ne ƙasa mai arziki ƙasa mai daraja ƙasa mai albarka amma shugabancin mutum guda ɗaya ga baki ɗaya ya jirkita tsarin yadda ake gudanar da mulki a ƙasar ƙasar an rikita ta an birgita ta an ɗora ta a wani irin yanayi na jari hujja shi ka ga na tsaya tsayin daka ina maka magana dole sai an karkata akalan Najeriya daga saitin da shugaba Buhari ya batta akai wallahi muzammil an ajiye wani irin yanayi wanda ba kowa ne zai zo ya ji tsoron Allah ya soka daga kan wannan layin ba sabo sun gano cewa eh lallai bayan wancan arzikin na man fetur da suke samu akwai arziki a jikin talaka to an gama tatse shi a zamanin buhari tinubu ya karasa shi ya kamata su gane an kai magariyar tikewa inda suna son su ci gaba da jin daɗin mulkin ƙasar tunda su ne suke amfana da ita Allah ya kyauta saboda yanayin lokaci honorable sai dai mu ci Allah mai da kai gida lafiya akwai batutuwa da muka kwaso a lokaci ba zai bamu dama mu kalli binciken da majalisa ta fara yi ba akan wani kamfanin kamfanin India da ya tafi da kuɗi dala miliyan shida. ai ka san a daura mun yi zancen da ya kai su uku eh. magana shi global concession eh, to ai za mu magana amma kama Allah sa muna mm. sannan eh. sannan an bani sako in baka akwai wani yayana injiniya Said Saif Fagi ya ce ka matsa min da yawa amma akan me na matsa ma ya dai ce ka matsa min da yawa to ai an bai fito ba eh, wallahi ni da kake bayani akan me na matsa ma akan alheri ne ko ko sharri ni ban tambaye shi barista eh, ni abin da zan ce <laughs> ka san akwai maganar da ka dauko ta wanda kuma yana daga cikin cutar da gwamnatin da ta gabata ta yi wa talakawan Najeriya ta ƙarshe shine airport airport ɗinmu da aka jingina ita ma mako suka kama su eh, ka san ai sanatoci eh. a binciken da suka fara eh. sanatoci waɗannan da suka majalisa ta goma shine suka gano cewa ita fa kamar yanzu airport din Malam Aminu Kano International Airport an yi concession ɗinta an jinginar da ita a dala miliyan ɗaya da rabi mm. shekara talatin aka ba da ita jingina a dala miliyan ɗaya da rabi amma ita da kanta tana samo kanta dala miliyan casa'in da miliyan dubu ɗari hudu. To me amfanin jingina da ita? To ai saboda haka gwamnati ce da ta rage bai fi sati uku za ta tafi ba. Mm. Za ta tafi ragowa arzikin al'umma maimakon a tafi a ban shaka. Ka fuskanta ko za a yi ɗiban ƙarshe bara a gayyato kamfani na Amerika mm. a jinginan masa da arzikin Najeriya ba su jinginar da ta Inugu ba ba su jinginar da ta Fatakwat ba ba su jinginar da ta Legas ba sai suka ɗauko ta Abuja da ta Kano mu ne yan arewa ka gane ko mm, mm, mm, kuma har yanzu shiru mu ne yan arewa ka gane ko wanda aka raina ko kuma wanda ba su san ciwon kansu ba ko kuma waɗanda ba su san ciwon kanmu ba kuma fa waɗanda suka yi wannan shi shugaban ƙasar da ita fa daga ƙasa sai ka tafi da mai kama. shi tsohon minista da ijinginar daga Katsina daga ƙasa za ka je Katsina Barisa mako Barisa ayi hakuri mako mai kama Allah da ta kai mu a madadin Abba Haruna Idris da yake tace sautin domin ya zo gare ku mun muzammil ibrahim ya kasa nake cewa allah ya kai mako mai kama kuma allah ya kama mana sauki amin summa amin